fara labarin wasannin namu ne daga kasar Spain a inda a kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ta doke ta kwararta ta Getafe da ci ɗaya mai ban haushi a wasa ɗaya da suka buga wanda ya rage na gasar La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 13. Espanyol dai tana mataki na 13 ne da maki 16 ita ko Getafe duk da rashin nasarar da ta samu da bata samu ba kungiyar kwallon kafa ta Getafe tana mataki na 12 ne da maki 16. har ila yau a kasar ta spain a yau za a gwabza a gasar cin kofin kofa dare na kasar Spain din na 2017 zuwa 2018 inda yau din Malaga za su fara da kungiyar kwallon gafa ta Numancia da misalin karfe she bakwai da rabi na yammaci agogon Najeriya sai laganin su karbi bakuntar Real Valladolid su ma da wannan lokaci. Real Madrid kuwa a gida suna tare da kungiyar kwallon gafa ta Florin Labrada ne da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya sai Leventus su karbi bakuncin Girona. Celta Vigo ko za su barje gumi da Ebo ne duka wasan nan za a buga ne da misalin karfe tara na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad. daga kasar spain za mu dawo kasar ingila bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 inda a yau za a fafata a wasannin tsakiyar mako a wasannin mako na sha hudu na gasar leicester city za su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta tottenham da misalin karfe 9 saura kwata na dare sai britain and hove da suka fafata da manchester united a satin da ta wuce inda manchester ta doke ta ɗaya da nema za su karbi bakuncin crystal palace ne da misalin suma karfe 9 saura kwata na dare gogon nigeria sai watford Watford su da gumi da Manchester United da misalin karfe tara Ita West Bromwich kuwa za su karɓi Wakoci Newcastle United ne da misalin karfe tara na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad daga kasar Ingila za mu tsallaka zuwa kasar Faransa inda nan ma za a ketare ne a wannan tsakiyar mako na league one na kasar inda za a fafata a wasannin mako na sha biyar ga kuma yadda wasannin za ta kasance kungiyar kwallon kafa ta ms za su fafata da dijon ne sai kungiyar kwallon kafa ta strasbourg su karbi bakuncin ken da abu gasar da misalin karfe tara da misalin karfe bakwai na yammaci agogon nigeria sai girandi su da gumi da st etem da misalin karfe tara na dare a bangaren sai da sirrin yan wasan kwallon kafa ta duniya ko duk da cewa za a bude hada-hadar yan wasan kwallon kafa ne a a watan janairun shekara 2018 mai zuwa kungiyoyi da dama suna ta shirin ganin sun siyo 'yan wasa a wannan wata a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona tana zawarcin dan wasan tottenham mai suna christian erikson dan shekara 25 da haihuwa da zaran an buɗe kasuwanci na saye da sayarwar 'yan wasan a watan janairu mai zuwa manchester city tana zawarcin mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta real society mai suna Inego Montez ɗan shekara 26 da haihuwa. Shi kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Zinedine Zidane ya ce kungiyar bata da niyyar sayar da ɗan wasan gabantan nan Gary Bales ɗan ƙasar West a watan Janairu mai a watan Janairu wadda za mai zuwa wanda za a buɗe hada hada 'yan wasan kwallon kafa na duniya inda shi ko wakilin dan wasan ya ce tuni ma sun yanke shawari dan wasan babu inda zai je zai karkare wasansa ne a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din za mu kammala labarin wasannin namu na yau ne a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United inda inda rahotanni ya bayyana cewa dan wasan gabanta na Romelu Lukaku dan mai shekaru 24 da haihuwa ya tsallake rijiya da baya akan hukuncin da ake ganin hukumar kula da kwallon kafa ta Ingila wato FA za ta yi masa na na dakatar da shi a wasanni uku sakamakon tukumarsa tuhumarsa da da ake na tokarin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Britain and Hope da ya yi a ranar asabar da ta gabata a wasan da suka yi na mako na sha uku na gasar premier league din kasar ingila inda manchester united ta doke britain and hope da kwallo daya mai ban haushi hukumar ta fa na kasar ingila ta ce babu wani hukunci da za ta yi wa lukaku bisa yadda ta lura da faifayin bidiyon yanayin yadda abun ya faru sai dai ta ce za ta ci gaba da sa ido wa dan wasan nan gaba a irin waɗannan lamari don gaskata halinsa akan hakan iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya